Idan kuna ci gaba da bibiyo a inda muke kawo muku labaruka daban-daban daga masana'antar Kanewood, a hannu ɗaya kuma inda za mu tsintar muku wato shahararren jaruman nan da kuma shararrun masu shirya fina-finai wato abnur entertainment inda muka tsinci abnur entertainment suna jihar kaduna inda suka kawo muku shararren fim din nan mai suna manyan mata wannan shiri na manyan mata hakika ya dau hankalin jama'a nan jama'a kama daga arewacin najeriya haka ma daga yammacin najeriya da kudancin najeriya kai har da gabas ta tsakiya wannan fim na manyan mata hakika ya dau hankalin jama'a sosai duba da cewar saura kwana arba'in a fara shutin din fim din aka fara sanarwa a shafukan sada zumunta daban-daban jaruman fim din daban-daban waɗanda muka tsince su suna postin akan fim din kama da su alinu adam e zango nafisa abdullahi maryam yahaya da sauransu dai irin su nafisa abdullahi dukansu su ya fostin sai dai gashi a yanzu haka maganar da muke da ku ana can jihar kaduna ana shutin wannan sabon ɗaukar wannan fim mai suna manyan mata a inda muka ga shahararren jaruman nan masu bugawa a ji kuma masu lokaci badiza gabon da nafisa abdullahi haka fati washa aisha aliyu tsamiya da maryam yahaya ga alinuhu adam a zango wato wannan fim ya kayatar da mutane sosai wajen ɗaukar shirinsa kuma fim ne wanda na farko a masana'antar kaniwood ya tara jarumai irin haka shiri ne wanda shi wato abdul amatu mai kwashewa ya shirya fim din akan yadda ake dakile wato wato woman trafficking wato safarar mata da kuma cin zarafin ƙananan yara haka na fyaɗe duk dai a cikin wannan shiri na manyan mata idan kuka bibiye mu mu ma za mu ci gabar muku yadda take kamawa kuma take kanawa a can jihar Kaduna din a yanzu haka dai ana can ana ɗaukar wannan kaitaccen shiri na manyan mata ku ci gaba da bibiyan mu za mu ci gabar muku labaruka daban-daban daga masana'antar Kannywood